Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صلِّ عليه وآله الله Hausa VOH ne yake magana a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya. Muna kuma dauke da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan su kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Daga nan kuma muna dauke da shirin nan na amsoshin fikihu. sai kuma shirin afirka a yau wanda zai kasance cikamakin jerin shirye-shiryen namu na wannan safiyar waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kamo ku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma masu turare za su kasance da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana. shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana kan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namuna wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo maku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga mahimman kanunsu. Shugaban hukumar makamashin nukiliya ta kasar Iran ya bayyana cewa sun samu nasarori a shekarun baya-bayan nan. a najeriya an sake ceto wasu daga cikin ɗaliban da aka sace a yawuri cibiyar azahar ta sanar da cikakken goyon bayanta ga ƙasar iraki wajen yaƙi da ta'addanci yanzu kuma ga cikakkun labaran dake-dake shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran ali akbar salihi ya bayyana cewa hukumar ta samu nasarori masu tarin yawa a cikin shekarun baya-bayan nan a lokacin da ke gabatar da wani jawabi a jiya akan ayyukan hukumar a cikin shekaru takwas da suka gabata ya bayyana cewa shugaban da hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran ta samu a cikin waɗannan shekaru ba a taɓa samun irinsa a tarihi ba salihi ya ce baya ga amfani da makamashin nukiliya wajen ayyuka na samar da ƙarfin wutar lantarki sun kuma samu nasara wajen sarrafa makamashin nukiliya ɗin domin ayyuka daban-daban waɗanda suka shafi kiwon lafiya da hakan ya haɗa da samar da magunguna da kuma yin amfani da fasahar haske wajen warkar da cututtuka masu sarkakiya musamman ma dai ciwon daji sannan kuma ya bayyana cewa daga cikin nasarorin da suka samu din har da kammala aikin sauran bangarori na tashar nukiliya ta bushar wanda ya laƙume tsabar kuɗaɗe da sa kai dala biliyan goma rundunar 'yan sanda a jihar zamfara da ke taron najeriya ta ce ta sake ceto wasu ɗalibai biyu daga cikin ɗaliban sakandare na birnin yawuri da ke cikin jihar kebbi wanda 'yan bindiga suka sace a watan yunin da ya gabata tun da farko dai rahotanni sun bayyana cewa mazauna garin dan dalla sun tsinci ɗaliban na fgc birnin yawuri suna ta watan tangariya a dajin ɗan sadau na karamar hukumar maru da ke jihar zamfara a ranar asabar ta gabata a daidai lokacin da yake wa manema labarai jawabi a jiya lahadi kwamishinan 'yan sanda na jihar ta zamfara hussein abubakar ya ce jami'ansu su ne suka yi nasarar ceto yaran guda biyu daga cikin waɗanda 'yan ta'addan suka sace a ranar asabar 31 ga watan yulin da ya gabata ne dai dakarun danar 'yan sanda ta musamman ta operation restore peace suka yi nasarar ceto yaran in ji kwamishinan 'yan sandan yaran biyu dai waɗanda 'yan sanda suka ceto su ne maryam wadda ta fito daga garin washishi da ke jihar neja sai kuma faruk wanda ya fito ne daga wara da ke cikin jihar kebbi an cito su ne daga wani daji wanda ke ƙauyen babbar doka a garin ɗan sadau cibiyar ilimi ta azahar da ke ƙasar masar ta sanar da cikakken goyon bayanta ga gwamnatin ƙasar iraki wajen yaƙi da ta'addanci shafin yada labarai na mauzani ya bayar da rahoton cewa a cikin wani bayani wanda cibiyar azahar ɗin ta fitar ta sanar da cikakken goyon bayanta ga gwamnatin iraki wajen yaƙi da ta'addanci a faɗin ƙasar bayanan na azahar ya ce masu ƙaddamar da hare na ta'addanci da sunan addini abinda suke ba shi da wata alaƙa da addinin musulunci kamar da kuma ya yi hannun riga da 'yan adamtaka baki ɗaya akan haka cibiyar ta azahar ta ce haƙƙi ne da ya rataya akan gwamnatin ƙasar iraki ta shiga kafar wando ɗaya da waɗannan masharanta hakanan kuma azahar ta mika sakon ta'aziyya ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon haraharan ta'addancin wanda aka yi a lardin salahuddin a ranar asabar ta gabata inda jami'an tsaro da fararen hula suka rasa rayukansu su haren da 'yan ta'addan takfir na kungiyar da'ish suka dauki alhakin kaddamar da su a cikin kwanakin nan dai kungiyar da'ish ta fara dawowa da haraharan nata na ta'addanci a iraki wanda kuma hakan yana zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar irakin suke matsa lamba akan amurka da ta fitar da sojanta da kasar irakin yadda kuma wasu bayanai na tsaro daga bangarori daban-daban na kasar suke yin ishara da cewa amurka tana da kyakkyawar alaka da kungiyar 'yan ta'addan ta daesh ta jama'a masu harai kada a sha'afa labaran da na zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran kungiyar gwagwarmayar falasdinawa ta hamas ta sake zaben ismail haniya a matsayin shugaban kungiyar a cikin bayanin da ta fitar kungiyar hamas ta sanar da cewa ta zaɓi ismail haniya a wani sabon wa'adi na biyu domin ci gaba da jagorantar kungiyar a ne dai aka yi zaben bayan jinkirta shi da aka yi har na tsawon watanni fiye da biyu sannan kuma an zaɓi salih al'al'uri a matsayin shugaban kungiyar ta hamas a cikin yankunan yammacin kogin jordan yadda kuma aka zaɓi haya sinwar a matsayin shugaban kungiyar a cikin yankin zirin gaza kafin wannan lokacin dai an zaɓi khalid mash'al a matsayin shugaban kungiyar ta hamas a wajen palestino wanda zai daga kula da harkokinta a ƙasashen ketare bisa tsarin kungiyar hamas ana zaɓen shugaban kungiyar ne sau biyu bayan kuma za a zaɓi wanda zai mai gurbinsa inda kuma yanzu ismail haniya yana wa'adinsa na ƙarshe ne na shugabancin kungiyar ta hamas kungiyar ta hamas dai tana da babban tasiri a cikin gwagwarmayar palestinawa inda ita ce babbar kungiyar gwagwarmaya wadda take dauke da makami domin yaƙi da mamayar isra'ila a cikin palestino yayin da sauran ƙungiyoyin suke rufa mata baya a ɓangaren wasanni kuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta arsenal ta kammala cinikinta da ɗan wasan baya ben white daga ƙungiyar ƙwallon kafa ta brighton akan kuɗi da suka kai hero miliyan hamsin dan wasan da yana daga cikin hazukan 'yan wasa waɗanda suka taka gagarumin rawa a kakar wasanni ta bara white shine ɗan wasa na uku wanda arsenal ta kammala cinikinsa domin fuskantar kakar wasanni ta bana sauran 'yan wasan sun hada da albert sambe daga kasar belgium sai kuma nuno tavares dan wasan baya daga kasar portugal masu sharhin wasanni dai suna kallon wannan cinikin a matsayin mai alfanu matuƙa ga kungiyar ta arsenal musamman maganin yadda ta yi ta samun koma baya a wasanninta a kakar wasanni ta bara. ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gida Abdullahi Salihu Usman ka na ɗauke da labaran duniyar. A yanzu kuma za mu kai ga taskar mu ta shirye inda kuma za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa tare da yin bita akan su da kuma sharhi inda wasu lokutan ma mukan je mahangar masana shirin namu na yau da allah zai dubi ne akan harin da aka kai wa wani katafarin jirgin ruwa mallakin isra'ila a cikin tekun oman a ranar alhamis da ta gabata da fatan masu saurare za a biyo mu sana hankali domin jin cikakken shirin ranar alhamis da ta gabata ce da misalin karfe biyu na rana aka kai wani hari a kan wani katafaren jirgin ruwa na isra'ila a cikin tekun oman rahotanni dai sun bayyana cewa an kai ma jirgin hari ne a lokacin da yake a arewa maso gabacin tsibirin almasira malakin kasar oman wannan hari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da isra'ila take bayyana cewa tana ɗaukar dukkanin matakai na bayar da kariya ga dukkanin jiragen ta na ruwa waɗanda suke safara a cikin manyan tekuna na duniya da kuma sauran tekuna da suke yankin gabas ta tsakiya wannan dai ba shine karan farko wanda ake kai wa jiragen isra'ila har hare a cikin yankunan tekun fasha da kuma sauran yankunan na yankin gabas ta tsakiya ba ko a 'yan lokutan baya an kai wasu hare-hare makamantan wannan akan wasu jirage na kasuwanci na isra'ila da kuma wasu manyan jirage na dakon mai da kuma iskar gas na Baba nan da wanda aka yi shi ne akan wani katafaren jirgin ruwa na dakon mai mallakin isra'ilan wanda ya baro gabar ruwa ta jidda da ke kasar saudiya zuwa kasar haɗaɗɗe daular larabawa wanda kuma aka tarwatsa shi a tsakiyar teku kafin wannan ma an kai wasu hare-haren wanda aka tarwatsa wasu daga cikin jiragen isra'ilan a cikin tekun fasha da kuma yankunan da suke gabar ruwa na kasar haɗaɗɗe daular larabawa to sai dai kamar kullum isra'ila ba ta yi wata wata ba wajen nuna yatsan tuhuma a kan kasar iran tare da bayyana cewa iran din ce take da hannu kai tsaye wajen kaddamar da wannan hari wanda ya tarwatsa katafaren jirgin ruwan na isra'ila wanda ta bayyana cewa an yi amfani da wani jirgi wanda ake sarrafawa daga nisa ne mara matuki wanda kuma shine kai harin wanda ya samu nasarar ragargaza jirgin yahudawan sahayuniya waɗanda masana ne akan harkoki da ya shafi tsaro daga Isra'ila, sun bayyana ra'ayinsu daban-daban wanda jaridun isra'ila da suka hada da yadi yadi'ud aharonot da kuma ma'arif suka rawaito hama da jaridun nan ta israel times masanan suna bayyana cewa isra'ila ita ce ta fara aiwatar da irin waɗannan hare-hare akan jiragen ruwa na ƙasar iran a cikin yankin tekun fasha da ma wasu yankuna ɗin wanda kuma a cewar masanan isra'ila ta fara yin hakan tare da samun gagarumin nasara kuma lamarin ya ci gaba da tafiya kamar yadda ya kamata to amma daga bisani isra'ila ta nuna gazawa akan yadda za ta fuskanci wannan lamari musamman ma lokacin da aka fara kaddamar da harare akan nata jiragen wanda hakan ya sanya ta ta zama a matsayin mai kariya maimakon mai kai hari masanan yahudawan suna ganin cewa katama da irin waɗannan hare-hare a kan manyan jiragen ruwa na isra'ila na dakon mai da iskar gas da kuma manyan jirage na harkokin kasuwanci wannan yana da babban tasiri da kuma zama wata babbar barazana ta fuskacin tsaro ga isra'ila bai ga haka kuma masanan yahudawan suna ganin cewa zai fi kyau ga isra'ila ta jingine batun yin amfani da hanyar yakin sarari kanoke akan jiragen ruwa na iran musamman ba ganin yadda isra'ilan a halin yanzu ke kara fadada harkokinta na kasuwanci da ƙasashen yankin gabas ta tsakiya wanda kuma ko shakka babu hakan zai tallafa mata matuka ta fuskacin harkokinta na tattalin arziki to a ɗaya ɓangaren masana su kuma akan harkokin tattalin arziki na isra'ilan suna ganin cewa hakan wani babban koma baya ne ga ci gaban da isra'ila ta fara samu a wannan lokaci musamman ma lokacin da isra'ilan take kafa kamfanoninta a wasu daga cikin kasashen larabawa musamman a haɗaɗɗiyar daular larabawa wadda ita ce ƙasa da take a matsayin cibiyar kasuwanci a halin yanzu a yankin gabas ta tsakiya musamman ma dai babban birnin dubai da isra'ila ta fara kafa manyan kamfanoninta wanda kuma take samun riba ta ɗaruruwan miliyan daloli daga ƙasashen larabawa baya ga haka kuma suna ganin cewa hakan zai iya tasiri ta wasu fuskokin da hakan ya haɗa har da al'amura da suka shafi siyasa na cikin isra'ilan wanda kuma suke ganin cewa ko shakka babu hakan ba zai taba zama maslaha ga isra'ila a halin yanzu ba ma'aikatar tsaron ƙasar burtaniya ta fitar da wani bayani jim kaɗan bayan kai waɗannan hare-hare inda ta bayyana cewa babu wani dalili wanda yake tabbatar da cewa iran ce ta kaddamar da waɗannan hare-hare kai tsaye amma kuma akwai abubuwa da dama waɗanda suke nuna shakku matuka dangane da kai waɗannan hare-hare ita ma'ana ta ɓangaren ma'aikatar tsaron ƙasar amurka ta bayyana cewa ba ta da wani dalili takamaime wanda ke tabbatar da cewa iran ɗin ce ta kaddamar da waɗannan hare-hare wanda ya tarwatsa babban jirgin ruwan na isra'ila amma akwai yiwuwar ya zama ko da iran din ce ta yi amfani da wasu bangarori waɗanda suke mara mata baya a yankin gabas ta tsakiya musamman ma dai kungiyoyi waɗanda suke ɗauke da makamai waɗanda suke samun goyon baya daga iran din a cewar bayanin gwamnatin amurka duk da cewa dai amurka ta nuna yatsan tuhuma a kan mayakan ƙungiyar ansarullah ko kuma alhusi na ƙasar yaman da cewa sun yi amfani ne da jirgin sama maras matuki wanda ya kai wannan hari din. amma kuma daga baya bayanan gwamnatin kasar ta amurka ya ce jirgin da aka yi amfani da shi ya fi karfin mayakan kungiyar alhusi jirgi ne wanda ƙasa wadda take da babban ci gaba ta fuskacin kera jiragen yaƙi marasa matuƙi ne take da hannu kai tsaye wajen ƙaddamar da wannan hari kuma cewar amurka zai iya wa ya zama iran ɗince take da hannu a cikin lamarin amma ba tare da wani dalili ba to a nata bangaren kasar iran ta mayar da martani a ta bakin kakakin ma'aikata harkokin wajenta khatib zade wanda bai bayyana cewa dukkanin tuhume-tuhumen na amurka da isra'ila ba su da wani tushe domin kuwa iran ba ta fargabar boye duk wani abin da ta yi domin kare kanta ko maslahata a cikin ƙasar ta ne ko a yankin gabas ta tsakiya ko ma a mataki na duniya masana da dama da suke bin harkokin siyasar kasa da kasa suna ganin cewa isra'ila tana fatan amurka ta shiga a cikin wannan lamari gadan-gadan domin ta zama mai ba ta kariya da kuma shiga kafar wando daya da kasar iran dangane da wannan batu domin kuma masanan suna ganin cewa abu ne mai matukar wahala a halin yanzu amurka ta bayar da babban muhimmanci kamar yadda isra'ila take bukata wajen yin fito na fito da kasar iran saboda kaddamar da hare-hare a kan jiragenta na ruwa a cikin tekun oman wannan kuwa yana zuwa ne saboda dalilai da dama amurka tana cikin matsaloli waɗanda suka shafi harkoki na tattalin arziki sakamakon matsalolin da suka biyo bayan barkewar cutar corona sannan kuma a lokaci guda har yanzu amurkan tana fuskantar wannan matsala ta cutar corona a cikin ƙasarta wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da ta fi mayar da hankali a kansu baya ga haka kuma a halin yanzu amurka tana fuskantar matsaloli daban-daban a cikin yankin gabas ta tsakiya daga ciki har da batun matsalan lambar da take fuskanta na janye sojojinta daga ƙasar iraki baya ga haka kuma matsalolin da take fuskanta a kasashe irin su afghanistan da kuma syria inda take tunanin janye dakaranta daga kasar afghanistan a halin yanzu baya ga kuma amurkan tana fuskantar wasu manyan matsaloli a yankin gabas ta tsakiya waɗanda suke da alaƙa da tsaronta na ƙasa sannan kuma wani lamari wanda amurkan ba za ta so yin fito na fito da iran a halin yanzu saboda shi ba shine batun yarjejeniyar nukiliya wanda amurka ke fatan ganin cewa ta samu fahimtar juna tsakaninta da kasar iran domin warware wannan batu sakamakon yar matakan da iran ɗin ta ɗauka na ƙara bunƙasa ayyukanta na tace sanadarin uranium wanda amurka da sauran ƙasashen turai suke ganin cewa bin iran ta hanyar lalama domin dawowa a cikin wannan yarjejeniya da kuma yin aiki da ita shine babban abin da zai iya hana iran ɗin kera makaman nukiliya waɗanda za su iya zama babbar barazana ga makomar ƙasashen turai da amurka sannan kuma wani abu wanda masana ɗin suke shara a kan tsarin gane da wannan batu shine idan wannan ya zama wani babban narko ga kasashen larabawan yankin tekun fasha waɗanda suke ta hankoran ganin cewa sun kulla alaƙa da isra'ila domin su samu tsaro wanda kuma kasa kare jiragen ruwanta a cikin yankin tekun fasha gama gabas ta tsakiya daga hare-hare abu ne wanda yake tabbatar wasu waɗannan kasashen larabawan da cewa isra'ila ba ta iya baiwa kanta tsaro ba balantana ta iya ba su kariya duk da cewa sun ka ɗaruruwan miliyon daloli domin tabbatar da wannan alaƙa ta kyautata tsakaninsu da isra'ila ta fuskacin tsaro da sauran batutuwa da suka shafi harkoki na leƙen asiri a tsakaninsu. masu wari lokacin da muke da shirya da suke mu dole a nan za mu ja lizamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da dar allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadduka na abokan aiki nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. tokar da a yi sare ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum sashen Hausa rediyon Iran ta fatan ana cikin ƙoshin lafiya sunana Lawan Alhaji Abbali wanda ke zamana a Agadas ra'ayina a yau akan ambaliyar da ke faruwa a ƙasashenmu na Afirka da sauran ƙasashen duniya ma abinda muke roƙo Allah ya kama sauƙin wannan lamari Allah ya ba mu ruwa daidai ƙarhin mu sannan gwamnati ta kama waɗanda suka samu wannan kansu a cikin wannan hali ta kama su ɗauki saboda su samu su fita cikin wannan halin sannan kuma masu hannu da shuni su yi kokari su ma su taimaka musu saboda su ta cikin wannan hali eh, to ina muku fatan alkhairi a tashi lafiya sashen hausa assalamu alaikum jamhuriyar musulunci boh sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura dangance da zuwan muhammadu bazin zuwa maradi a jamhuriyar nijar to allah wanji ya kai shi lafiya ya dawo da shi cikin koshin lafiya kuma wannan zagaye da yake na cikin kasar shi gaskiya wannan abu mai kyau ne kuma muna addu'a duk abin da ya damu talakawa lalle kan mun san talakawa suna gaban shi to allah ya mana magani ko ya magance musu shi kuma dangance da zuwa zai da magaran gobe ayo ziyarci yan uwa da shugabannin arziki da talakayin gabaki daya to Allah wani ya kai shi lafiya ya gama ziyara lafiya koma lafiya kuma muna yaba da wannan mulki nashi Allah wani ya sa yan baya ma su biyo wannan kokari nashi kuma muna addu'a ka ba mu zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci nagode radio murya musulunci tayaran suna na shugaba Ilyami Kanti da Shayi assalamu alaikum sashen Hausa na biyu Hausa mu da warhaka mai magana na Hudu Abdu daga jamhuriyar Nijar to ra'ayina a yau zai tafi ne dangance da irin yanda gwamnatin najeriya ta so ta ga ta yi amfani da bangaren shari'a ta yi ma su malam zazzaki abin da ta so ta yi to amma allah bai yarda ba kuma gaskiya muna jinjina wasu hukumomin shari'a wanda sun yi iya nasu ko kuma in ce sun yi aiki da gaskiya wurin tabbatar da cewa gaskiya ta yi halinta sannan muna kira zuwa ga musamman lauyoyin shakabul jabar da su masu bi irin wannan hanya ta shari'a To da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo Hausa VOH malami na gaba gare ka. Salamu alaikum sashi Hausa na biyoci Iran magana buwa manja ma balwa da karamar kwama balwa jihar Adamawa na Najeriya. a zan yi amfani da wannan da da kuke bamu wajen miƙa ra'ayina da cewa a ina taya jagoran harkar musulunci a najeriya shi ibrahim yakubu a zazzaki munan wanke shi da kotu ta yi tare da fitowa Aa muna fatan allah ya kara masa lafiyan jikinsa allah kuma ya fato masa haƙoƙinsa da aka danne muna fatan a allah ya sa wannan shine irinsa na ƙarshe da irin haka zai iya faruwa a kansa ko akan wani a cikin malamanmu na arewa a da fatan allah ya kara mana zaman lafiya a najeriya baki ɗaya da duniya na gode assalamu alaikum muryar radio musulunci ta iran kuna tare na kula turawa da magaram jamhuriyar nijar e dangance da ra'ayina na yau dangance da shugaban kasa bazum muhammad da zai zo eh, zandar to allah sa abin da zai zo ya yi allah sa alkhairi ne kuma allah ka kwanci hankali da lumana a cikin kasar mu nijar in ce a da magarama ki ɗaya to alhamdulillah muna murna haka dangance da ya zo ya zo maraɗi ya yi abubuwan da ya kamata to nan zandar ma allah sa ya zo lafiya ya koma lafiya muna goyon bayan haka dangance da mulkin da yake yi gaskiya yana ƙayatar da mu allah sa 'yan baya ma su yi haka kuna tare da na kula da magaram jamhuriyar nijar Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran ni ne Uzair Dan Malam mazamni a garin Maradi. Dubin gaisuwa alfatan alheri zuwa gare ku. To alhamdulillah alhamdulillah yau shugaban kasa na Bazum Muhammad ya zo ya ta inda nake zama mu garin Maradi alhamdulillah yadda ya zo lafiya Allah ubangiji ya bera shi lafiya. Kuma alhamdulillah wanda mulki na bazin masha Allah masha Allah mun canji zaɓi ne daga Allah Allah ubangiji tuta mulki mai sha'u yadda ya kama ga mulkin nashi lafiya Allah kuma tuta mulki mai sha'u ya sarki shi lafiya. Salamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci mai magana na Alhaji Abdu sunan ja. Kawo inna lillahi wa inna raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ina isa da gaisuwa ta ta'aziyya zuwa ga iyalan wanda aka kashe wannan na bani bangu su kuma masu wanga abubuwa masu kashe-kashe mutanen ga dan Allah dan annabi an wani abu ne suke so su yi magana a san ko su ne su in yaya ne mu dai babu abin da namu ce iya muna yin addu'a Allah ya shiryar da su To da wannan ne kuma zan jalin zamun shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu wacce daga nan birnin Tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na amsoshin fikiho. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu shirin da a cikinsa kuke aiko mana tambayoyi waɗanda suka shafi fikihu ko kuma cikin yarda Allah mu nemo amsar da ta dace dangane da tambayar da kuka gabatar. To yau akwai waɗansu tambayoyi da ke gabanmu. Tambaya ta farko wannan bawan Allah yana so yake cewa ina so na san hakikanin sharuɗa da ke tabbatar da wannan gari ya zama watan na mutum matafi. Ni ne nake zaune a wani gari wanda za ka iya cewa na kamar a ce gari a to amma sai na tafi wani gari b na kasance na zauna a wannan gari din to a wannan gari da nake bi sai na zama kuma ina aiki a cikin garin shin wannan zama da nake a wannan gari bi ya zama wa waɗanɗina kuma zai iya zama duk sallan da zan yi a wannan garin zan cika sallah ne to kaga wannan tambaya tambaya ce mai muhimmanci dangane da mutumin da ya bar garinsu ya koma wani gari ga garinsu an ce gari garin da aka haife ka kake da gida kake da iyali nan ne garinka wanda dama mun san cewa duk inda ka tafi a duniya nan kana dawowa garin nan naka ko da ka yi sallah ta kasaru a matsayin ga na matafi amma da ka shigo wannan gari naka za ka cika sallah ne to shi yanzu wannan yana nuna cewa bayan ya bar wannan gari nasa sai ya tafi wani gari da ya je wani garin can sai ya zama can ma ya zauna yana aiki a garin to ya mai da shi shi wannan garin zai iya zama watanu nasa domin watanu na asali shine garinka na hakika. wancan da na yi bayani amma wannan za a iya cewa watani ne na biyu zai iya zama kuwa to a nan abin da yake hakika shine cewa idan mutum ya bar garinsu domin ya je wani gari ya zauna yana aiki to in yana so ya zama wannan garin watsan ɗinsa ne to sai fa ya zauna shekara goma a wannan garin ko kuma fiye da shekara goma to a wannan shine za a ɗauka a hukuncin cewa ya zama watan ɗinsa na biyu amma idan ba haka ba bai san yaushe zai zauna a wannan garin ba wato shekara nawa zai yi ko kuma wani lokaci zai zauna a wannan garin ya zama na ko kuma ya ma sani cewa ba zai zauna zuwa shekara goma ba to wannan gari bai zama watan ɗinsa ba wannan ita ce ainihin amsar da mafi yawa malaman ko kuma su kansu ulama'u suke bayarwa dangane da wannan al'amari saboda haka amma idan aka ce shi dinnan ya zauna ne a wannan garin ya san zai yi rayuwa a cikin wannan gari din mafi karanci shekara ɗaya a wannan gari din to abin da zai faru shine cewa wannan zama da ya yi a wannan gari na shekara ɗaya to lallai ba wataninsa ba ne amma kuma yana nan a matsayinsa na matafiyi ko kuma za a iya cewa ba watsaninsa ba ne amma ba zai yi sallah irin ta matafiya ba wato shi a nan zai cika sallah kenan a cikin garin amma kuma ba za a ɗauka a wannan garin cewa watsaninsa ba ne shine abin da ya kasance in inda ya yi shekara ɗaya a wannan gari ɗin to haka abin zai kasance da shi amma ba zai ce wannan gurin watsaninsa ba ne domin zama watsani sai ka yi shekara goma a guri ko kuma fiye da shekara goma to wannan a takaice ta ce amsar wannan tambaya to shi kuma wannan bawan allah yake cewa idan ni ne nake da wato sallah ta ihtiyati wadda ya kamata na yi bayan sallan wajibi to amma sai na ɗau lokaci ban yi wannan sallah ta ihtiyati ba menene ya kamace ne na yi to wannan bayani al'amari ne na cewa idan akwai sallan ihtiyati a kanka abinda ake nema kana idar da sallar wajibi karka bar lokaci ya yi tsaho da ka idar da sallar wajibi sai ka tashi ka yi sallar ihtiyati to amma idan ka bar lokaci ya yi nisa ba ka yi wannan sallah ba ta ihtiyati to abin da ya kasance domin kama fita daga wannan sallah din ka yi nisa ba ka yi ba to abin da yake wajibi a kanka shine sai ka dawo ka fara yin wannan sallah ta ihtiyati wacce ba ka yi ta ba ya zama wajibi ka yi ta bayan ka yi ta sannan ka tashi kuma ka ƙara ka rama wannan sallah din wacce ka kasance ya kamata kai mata sallar ihtiyati ba kai mata sallar ihtiyati ba wannan shine abin da ya waje ba akan mutum saboda haka duk inda aka ce akwai sallar ihtiyati akan mutum to yana idar da sallar wajibi kada ya bar lokaci ya tsaho sai ya tashi sai kuma ya sallar ihtiyati amma in ya kasance bai ba har lokaci ya tsaho ya ma bar gurin sai daga baya ya tuna to sai ya zo abin da yake wajibi akan kansa ya yi sallar ihtiyati din da farko idan ya sallar ihtiyatin nan sannan kuma ya tashi ya rama waccan sallan dai sai ya sake rama ta wannan shine ko kuma ita ce amsar wannan bawan Allah to ita kuma wannan baiwar Allah abin da take cewa shine cewa ni ina da uwa wacce ta gajiya ba za ta iya yin komai na ibada ba ba azumi ba sallah duk ba za ta iya yi ba shin zan iya ɗaukan wani mutum na ba shi lada ya yi wa mahaifiyata azumin da bata yi ba da kuma sallar da bata yi ba to to wannan tambaya ita ma tambaya ce mai muhimmanci to amma a gaskiya abin da yake sananne dangane da al'amura na fi kihun alaihi salam shine cewa mutum matukar yana da rai babu yadda za a yi wani ya masa abubuwan da suke wajibi a kansa babu yadda za a yi mutumin da yake da rai ba wai ya mutu ba ya kasance an ɗauki wani ya yi masa wasu abubuwa na wajibi a'a duk abin da yake wajibi har zuwa ƙarshen ran mutum shi kan kansa shi ne yake wajibi a kansa ya aiwatar da shi to saboda haka kenan ba za ka iya ɗaukan ko kuma ke baiwa allah ba za ki iya ɗaukan wani ki ba shi lada ya wa mahaifiyarki sallah ko azumi ta ramuwa ba bayan mahaifiyar na naki har yanzu tana da rai ba a wannan ba zai yi ba abin da zai iya yiwuwa kurin shine cewa sai dai ita mahaifiyarki ta rubuta wasiya a cikin wasiyar sai ta yi wani ƙaidi ta ce ita tana da sallah iri ta wata kaza ko ta shekara kaza tana da azumi na wata kaza ko na shekara kaza ba ta yi ba saboda haka a cikin wasiyarta take cewa bayan bayan raina a rama min wannan sallah bayan raina a rama min wannan azumi ko da kuwa ta hanyar ɗaukan wani ne a bashi lada to in ta wannan wasiyan to da zaran ta rasu to za a iya ɗaukan wani a bashi lada ya yi mata wannan sallah ta ramuwa ko kuma wannan azumi na ramuwa sai a biya shi lada wannan ba wani matsala wannan ita ce ainihin hakikanin fatuwar da ya kamata a ce an aiwatar ko kuma amsar wannan fikihu wannan tambaya a bangaren fikihu na ahalibaita alaihi musallam to da yake dai har yanzu muna amsa tambayoyi ne na fikihu a wannan bawan Allah abin da yake tambaya shine cewa da Allah yaya al'amura na ayyana wato nisan shari'a yake dangane da matafiyi to a cikin al'amura na shari'a nisan abin da ake a aunawa dangane da matafiyi kamar yadda ya zo a cikin fiƙi hudai na mazhabar alaihi alaihimussalam a mazhabar shi'a shine cewa idan ka bar wannan gari za ka tafi wancan gari to e zama na tsakanin gurin da ka bari garin da za ka fita zuwa wancan garin da za ka je ya zama akwai nisa na kilomita 41 wato a tsawon tafiyar kenan tafiya wato tafiya kurin ba wai tafiya da dawa ba a'a tafiyar kurin ya zama na akwai wannan nisan na nisan kilomita 41 to wannan ya cancanta a yi masa wato ƙasaru kenan sallar ƙasaru ta hau kan mutum idan kuma aka ɗauki zuwa da dawowa ne to kuma shi kuma zuwa da dawowa ana auna kilomita ashirin da rabi kenan to in ka ɗauki wannan za ka ga cewa kenan kilomita ashirin da rabi zuwa kilomita 20 da rabi dawowa idan ya zama zuwa da dawowa akwai wannan sai ka kai wannan nisan to shi ma ya zama an ayyana kenan za ka yi sallar kasaru dangane da ainihin wannan gari da amma an kurin tafiya ce ita kadai zuwa wancan garin awanta kurin ka je daga nan zuwa can to shi 41 ake aunawa to wannan shi ne abu na amma sannan awan wannan nisan shi ma ana yi ne bayan an je haddil tarahus haddi tarakhus da malamai suke magana a kai shine yayin da ka zo gurin da ka tabbatar daga nan ka fita daga gari to daga lokacin ake auna ake fara yin alam cewa ni na zama matafiyi kuma duk abubuwa na sallan kasarun daga wannan lokacin mutum zai yi in ma rashin yin azumi ne daga wannan lokacin zai fara karya azumi din zai ki yin azumi ba wai daga cikin gari ba a'a sai mutum ya je haddu tarahus wanda shine daga ƙarshen gari lokacin da kana daga gari ka san ka fita daga gari daga nan shi ma wancan garin da zaka tafi shi ma kana zuwa ka shiga cikin wannan guri wanda daga nan an san an shigo gari to daga nan ne shi ma ainihin ake aunawa to wannan ita ce ina ganin amsar da wannan bawan Allah ya tambaya akai wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad Shirin amsoshin fikihu kenan to yanzu kuma ga shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar a cikin shirin namu na yau da allah za mu ci gaba ne da yin dubi dangane da zaman shari'ar shek ibrahim alzazzaki da mai ɗakin sa malama zinat ibrahim wanda ya kawo ƙarshe bayan babbar kotun kaduna ta wanke su daga dukkanin zarge-zarge da aka yi a kansu inda za mu ji mahanga da kuma matsayar lauyoyi da suke kare su a wannan shari'a sai a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salihu tsana zan jagoranci ragamar gabatarwa to kamar yadda na ambata a cikin shirin namu za mu dubi ne akan yadda wannan shari'a ta kasance kuma muna tare ne da ɗaya daga cikin manyan lauyoyi wanda sa kasance a cikin tawagar lauyoyin da suke kare shek ibrahim alzazzaki da mai ɗakin nasa a wannan shari'a wato barista isaac adam barista muna yi baka barka da zuwa da kuma lalimar habin a cikin wannan shiri namu kuma da farko kafin duba sauran bututuwa eh, barista za mu so ne ka fara yi mana bita akan ita wannan shari'a tun daga lokacin da aka fara ta da kuma abubuwan da suka wakana har zuwa wannan lokaci da ta kawo ƙarshe. Ah, wato mana abdullahi saleh ita wannan shari'a ta su malam a takaice dai an fara ta ranar 15 ga watan mai wato na shekarar 2018 kuma an kare ta ranar 28 ga watan julai na 2021 ita wannan shari'a ta ɗauki tsawon shekara uku kenan da wata biyu a cikin wannan shekara uku da wata biyu abubuwa da dama sun faru a cikin ita wannan shirya din su lauyoyin gwamnati sun san ba su da kes saboda haka su sun ringa jan lokaci sun ringa jan kafa tun da su suna wakiltar gwamnati ne kuma gwamnati suna ganin suna da mulki suna da fawa su don haka suka ci gaba da amfani da jan kafa a shari'a din ya zama an ci gaba da tsare su malam in banda haka ita wannan shari'an aka yi ta cikin shekara uku da wata biyu lalle za a iya fara ta a gama a cikin wata bakwai zuwa wata takwas ko hayas a ce shekara ɗaya to amma aka shekara uku da har da wata biyu ana yi to da farko a ranar da aka fara zuwa maganan beli ma kaɗai kawai aka yi aka mai da su malam so an daɗe ana zuwa ma ba a ma karantawa su malam wato charges ko in ce tuhuman da ake wasu malam ba bayan an karanta musu charges ɗinsu inda su malam suka amsa da cewa a ah, rubbish and nonsense wato shirme da hauka yana nufin kamar ba su amsa ba ke not guilty in an karanta maka abin da ake maka da aikatawa ah, za a ce guilty ko not guilty ah, sai ka zaɓa ko ka ce ko ka amsa ka aikata ka ce guilty ko kuma ka ce not guilty ka ce ba ka aikata ba shi criminal procedure wato tsarin shari'a ta eh, laifuffuka tunda da an yi gyara wancan gyaran fa kawai da aka yi wanda yake daga lokacin da aka yi wannan gyaran kafin ake batun gyara ya taso har kuma zuwa gyaran a yi gyaran har kuma a zo a sake karantawa su malam charges ɗinsu su sake amsawa cewa a rubbish and nonsense to an ɗauki lokaci mai tsawo don akalla an yi kusan wata shida ko fiye da wata shida a haka dai aka ta tafiya aka zo aka sake karanta musu ɗin suka aka ɗauki fili nasu aka ci gaba da tafiya shi ma batun rashin lafiya ya sake tasowa aka nemi kotun ta ba da umarnin cewa su jami'an tsaron prison su bar likitocin su malam su duba su kotu ta sha ba da waɗannan akan batun likitoci ya kai su biyu zuwa uku haka so daga nan sai kuma shi alkalin ya zo bayan an yi zaɓe kenan a 2019 an yi zaben siyasa don haka aka tura shi election petition tribunal wato wata kotun zaɓe a jihar yobe don haka ya tafi sai da wata shida ya zama kes ɗin an yi wajen wata takwas dai ba tare ma da an zauna a kes ɗin ba alƙalin ya tafi hutu kuma aka ajiye mai kes aka ce lalle shi ake so ya ci gaba da yin kes ɗin so don haka shari'a ɗin ta an taɓa yin wata kusan wata bakwai ba tare da an yi shari'a ba so haka da ya dawo ya zo ya sake tafiya hutun wata ɗaya tribunal ɗin wata shida da alkali ya dawo ya tafi hutun wata ɗaya, sannan da ya dawo daga hutun wata ɗayan aka sa kes ɗin. ranar da aka sa ta kusa wata ɗaya so don haka virtually an yi wata kusan takwas ba ce komai ba a shari'a a daidai wani lokacin ne kuma yana tribunal din sai rashin lafiya su malam ya sake tasowa don haka su malam suka shigar da ƙara suna son kotu ta ba su da daman tafiya izinin wato neman magani a waje to shine aka je wata kotu ba wannan ba aka je court cikin jerin jerikan kotuna ne na high court na nan jihar kaduna a ƙarshe ita waccan kotun ta ba da izinin a fita neman ta neman magani din wanda a ƙarshe dai gwamnati ta yi wa neman maganin kafar ungulu To jama'a masu haure kada sha'afa shirin yana zo muku ne daga Hausa Radio Tehran kuma muna tare ne da barista Isaac Adam wanda ɗaya ne daga cikin manyan lauyi waɗanda suka kare Sheikh Ibrahim Yakubu Alzazaki a shari'ar da aka yi masa tare da mai ɗakin sa tsawon shekaru fiye da uku da kuma muhimman abubuwan da suka wakana a yayin wannan shari'a ga baristan da ya ɗauke da ci gaba da bayanin da yake yi. shi wannan kotu uh, da take wannan kes ɗin da alkalin ya dawo daga hutu ya sa rana daga election petition tribunal ya sa rana aka zo aka ci gaba da wato ana nan ana nan ya zama sai muka fahimci ba sa son sakamakon sun san ba su da kes don haka ba sa son kes din ya tafi a yi sauri a yi kes din kullum sai su kawo wani abin da ba shi ba ne kullum sun fara kawo shaidu to kuma a lokaci guda akwai 'yan uwa na da aka kama waƙiyan zaria din tun 2015 december uh, an kawo su kotu kotu a nan kaduna kotu high court kuma ta saurari uh, kes ɗinsu kusan shekara hudu don haka ƙarshe kotun ta wanke su akwai court 6 akwai court 8 akwai court 11 a nan kawo ta nda junction duk dai high court ne na nan jihar kaduna kusan mutum 200 da wani abu kotu ta wanke su ta ce ba su aikata wani laifin ba su ana su da aikatawa ne kai tsaye amma kotu ta wanke su ta ce ba su aikata ba su su kuma su malam ana tuhumar su da ingiza yan uwa ne su aikata laifi so a lokacin da aka ce wanda ake tuhumansa da aikata bai aikata ba to yana ga wanda kuma ake tuhumansa da ingiza to don haka wannan sai yasa sai muka shigar da takarda abin da ake kira po wato preliminary objection cewa ma to ai malam ma ba shi ma da kes a kore karan bai kamata ma a rike su malam a ce za a yi masa shari'a ba tun daga yan uwa kotu ta wanke su ta ce ba su aikata laifi ba to wannan sa da kotu ta zo ruling don a lokacin an yi jayayya sosai sun ce a ah, su ba su da ma mun a ah, ba mai daba yan uwa ba ma bukata a ci gaba da wannan shari'a a ƙarshe sai kotu ta ce a bar su lauyoyin gwamnati maimakon a watsi da da shari'a a bar lauyoyin gwamnati su kawo shaidu din wanda in aka ce an watsi da shari'a a nan so su suna da ground of appeal wato suna da kwakwarar shaida da za su iya zuwa su ɗaukaka ƙara kuma ah, za a saurare su don za su ce ai gashi an saki an saki wanda ake tuhuma da aikata laifi tun ba a saurare su ba ba su dama sun kashe ba sannan a lokaci guda kuma wanda aka saka din nan saki su malam a lokacin jami'an tsaro suna da hujja da za su iya kama su su ce to ai ba a yi ma yi kes din ba sai kotu ta ce a ba su dama mana a yi kes din a ba su dama su kawo shaidu to wannan kuma ya sa ya yi amfani kwarai da gaske don ya sa lauyoyin gwamnati sun zo sun zama serious wato sun ɗauki a shari'a da muhimmanci sun zo a cewa lalle a yi kesin domin a cikin zama shida da aka yi suka kawo shaidu goma sha biyar wato akwai zaman da aka yi su uku aka yi bibiyu su uku misali a yi yau a yi gobe a daga zuwa lokaci a sake sa ranaku biyu to a cikin wani haka zama shida da aka yi suka gama kawo shaidu guda sha biyar wato suka rufe kes ɗinsu mu kuma muka cewa muka faɗa ma kotu cewa za mu shigar da takarda no case submission tunda su lauyan gwamnati sun gama kawo shaidunsu da muka fahimci duk shaidun ba su iya alakanta su malam da laifin da ake tuhuman su malam da aikatawa ba don haka muka shigar da ita eh, wannan takarda ta no case submission ah, kuma aka zo aka yi abin da ake kira adoption wato ah, kowa ya ce ya yarda da hujjarsa da ya rubuta a wannan takarda muka ci min yarda da hujjojinmu da muka rubuta a cikin eh, takarda ta no case submission su ma suka ce sun yarda da reply ɗinsu sannan aka zo aka ɗan yi abin da ake kira oral argument wato ɗan gaddama ko jayayya ta baki abubuwan da baka rubuta a takarda ba ka kara faɗin su a baki duk aka yi wannan aka ɗaga shine kotu ta sanya ranar 28 ga watan julai na 2021 nan a matsayin za ta rulin za yanke hukunci a kan takardar nokia submission ɗin da muka shigar so don haka ita wannan kotu ta yi rulin ma'ana ta yanke hukunci akan batun nokia submission to sa lokacin da muke da shi a cikin shirin namu ya riga ya riske mu a ci gaban shirin namu da yadda Allah zaka sake dawowa domin karasa mana wannan bayani dangane da yadda wannan shari'a ta kaya godiya ta musamman ga barsa Isaac Adam ɗaya daga cikin manyan lauyi waɗanda suka kare Sheikh Ibrahim Yakubu Alzaki da mai ɗakin sa a fitowa ta gaba da yardar Allah za mu ji sauran bayani daga bakin baristan kafin wannan lokaci a madadin dukkanin sauran abokan aiki ne Abdullahi Salihu Katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen namu na wannan lokacin kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Shugaban hukumar makamashin nukiliya ta kasar Iran Ali Akbar Salihi ya bayyana cewa hukumar ta samu nasarori masu tarin yawa a cikin shekarun baya-bayan nan a lokacin da ke gabatar da wani jawabi a jiya akan ayyukan hukumar a cikin shekaru takwas da suka gabata ya bayyana cewa ci gaban da hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran ta samu a cikin waɗannan shekaru ba a taɓa samun irinsa a tarihi ba salihu ya ce baya ga amfani da makamashin nukiliya wajen ayyuka na samar da ƙarfin wutar lantarki sun kuma samu nasara wajen sarrafa makamashin nukiliya ɗin domin ayyuka daban-daban waɗanda suka shafi kiwon lafiya da hakan ya haɗa da samar da magunguna da kuma yin amfani da fasahar haske wajen warkar da cututtuka masu sarƙaƙiya musamman ma dai ciwon daji sannan kuma ya bayyana cewa daga cikin nasarorin da suka samu din har da kammala aikin sauran bangarori na tashar nukiliya ta bushar wanda ya laƙume tsabar kuɗaɗe da sa kai dala biliyan goma rundunar 'yan sanda a jihar zamfara da ke taron najeriya ta ce ta sake ceto wasu dalibai biyu daga cikin ɗaliban sakandare na birnin yawuri da ke cikin jihar kebbi wanda 'yan bindiga suka sace a watan yunin da ya gabata tun da farko dai rahotanni sun bayyana cewa mazauna garin dan dalla sun tsinci ɗaliban na fgc birnin yawuri suna ta watan gaririya a dajin dan sadau na karamar hukumar maru da ke jihar zamfara a ranar asabar ta gabata a daidai lokacin da yake wa manema labarai jawabi a jiya lahadi kwamishinan 'yan sanda na jihar ta zamfara hussein abubakar ya ce jami'ansu su ne suka yi nasarar ceto yaran guda biyu daga cikin waɗanda 'yan ta'addan suka sace kuma sauraron mu da kuma wani ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na kasance da kuke cewa ku tarbe ni a cikin shirin na rana